Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu al'umma nan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba karshen namba tsakiyar namba to insha Allah ga wani sirri da muka zo muku da shi na farin jini da kwarjini sirri ne bakin dafa'i ne na razana makiya da hana su bacci wanda yake so Allah ya jefa makiyansa cikin jalala ya zama sun rasa duk wani abu da za su yi na makircin su ya zama Allah ya kare ka daga dukkanin sharrinka. ka wanda yake da mai wani matsala ko matsalar jifa ko sihiri ko tsafi ya zama mutum baya iya bacci ko baya zama insha Allah ko wadda ta rasa mijin aure ko wadda ya zama kasuwancinsa ya lalace to insha Allah ga hanya mun zo muku da shi cikin yardar Allah wadda in Allah ya da za a samu lafiya wadda kasuwarsa ta kantare arzikinsa ya karkace dukiyarsa ta wargaje lafiyarsa ta tankare a dukiyarsa ta warwatse budin shi ya zama ya hargitse hanyoyin alkairinsa sun tarwatse hanyoyin budinsa sun wargaji ya zama iliminsa da mutanensa sun tangare ya zama duk abubuwan da yake nema na alkhairi ya tankade, ya zama babu komai a cikin rariyarsa sai shari to insha Allah ga sirri da ake ce musu ya matsa su ko ya matsa makiya wannan sirri ba sirri ne da ya kamata a saba da farko mutum zai samo tsohuwar kesu zai samo hawainiya guda uku wanda suka mutu kuma suka kandare to daga nan zai samo ganyen tumfafiya in ya samo ganyen tumfafiya zai kowanne zai rubuta sahihu zaman jam'o lunar dubur uku uku bayan ƙarshen kowane sahihu zaman jam'o zai rubuta salsala a kamashe lasha to in ya rubuta wannan insha Allah za ka iya yi inda yawa za ka yi in kaɗan za ka yi dai amma a bakin kyalle ake haɗa kuma akan keso ake shimfiɗawa ganyen ya bushe tare da hawainiyar in za a yi kuma an an gama rubutun ana zuba wannan ganyen ne akan kesan za a zuba a lullaba hawainiyar har sai ganyen ya bushe tana kai kuma ba a so a dinga barin yara suna yawan yi mace mai ciki kar ta tsallaka cikin zai hargitse zai wargaje zai zube insha Allah to bayan an yi an gama za a zo a daka idan aka daka shi insha Allah za a samu turare a kamfani ko dan duwala ko binta sudan a dan zuba kaɗan insha Allah za a dinga hayaki da shi amma in za a yi hayakin ana so a rufe kofa don Allah da makiyanka idan ya ci gaba da jifan kan Allah ya da duk hanyoyin arzikinsa zai zama sun rufe sannan idan hanyoyin ka sun rufe insha Allah inda kana rufe kofa lokacin da za ka yi lazumin abubuwa duk kofar da ta rufe in Allah yadda za ta buɗe idan kuma mutum ya gama hayakin zai fita ɗaki sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna fatahana laka fataha mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka daɗin mustaqima wa 'yan yansuraka lahu nasaran aziza sai ya bismillah sai ya tsallaka kofar ɗakin sai ya fita harkar neman shi to in Allah yadda wannan hayaƙi in dai mutum ya daure ya yi shi na sati daya to bi izinin ta'ala zai mamakin irin kudaden da zai samu zai mamakin irin ɗaukakar da zai samu zai mamaki irin jifan da aka yi masa yadda jifan zai warga zai ya hargitse ya tarwatse ya watse ya lalace insha Allah wannan sirri mujarrabi ne a yi shi ka ba ma masoyanka ka ba ma yan uwanka ka ba wa dukkanin mabukata wannan sirri wanda duk ka ba akan harkar kasuwa ko harkar farin jini ko kwarjini ko neman sarauta ko neman wani abu na ɗaukaka to insha Allah za ka yi mamaki yadda ko neman sarauta ko neman wani abu ko neman wata kujera ko neman wani matsayi insha Allah ga mujarrabin sirri mun kawo dan neman karin bayani za a iya kira a 081 300 10609 mai magana a daren wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai ko a kira a 08034312138 wannan sirri insha Allahu mujarrabi ne kuma da Allah muna kira ga waɗanda suke da hadimai ba irin duk waɗannan abubuwan kai ka wuce su Eh, insha Allah amma waɗanda suke fama da jifa ko suna kwance ko an samu taɓin hankali to da Allah a je a yi wannan aiki in an gama na ɗaukar kesan nan ne a je a kai shi gidan tururuwa ba a kwance a kan shi don an kwanta bacci ba zai yiwu ba sai a je a kai gidan tururuwa a ajiye shi sadaka Allah ya ba mu sa'a Allah ya taimake mu kuma mun ba da wannan sirri falala juma'a kuma a tura shi zuwa ga 'yan uwa musulmi